ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a wannan majalisi na 22 a cikin majalis ɗinmu na tafsirin alkur'ani da muke yi a wannan masallaci mai albarka na alfurkan a cikin wannan wata na ramadan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da yalwar arziki da sauran garuruwan musulmi baki ɗaya. yau kwanan wata 22 ga watan ramadan ta wannan shekara ta hijira ta 1439 wadda ta yi daidai da ranar bakwai ga watan shida shekara ta 2018 ta miladiya yau insha Allahu za mu tashi aya ta goma sha shida a cikin suratu maryam ko kuma mu ce suratu kaf haya ayyin sad sunayen ta biyu ko na'am to tambayoyi da suka sauƙaƙa mu ansa tambaya ta farko har yanzu kafin ana bi na tambaya guda biyu ta kudin yan bal da kuma akwai tambayar wanda yake aiki a kamfanin da yake raba a irin kantinan supermarket nan a ingila wanda shi aikinsa yana tantance kayan saya to wani lokaci akwai naman alade wajen tantancewa menene hukuncin aikinsa a nan shi musulmi ne ɗan uwanmu to nake cewa sai mun duba mun ga irin fatoyin a majalisar malamai da suke kula da suke fatawa akan sha'anin abin da ya shafi musulmi da suke zaune a irin waɗannan ƙasashen da musulmi ba su da yawa eh, saboda la'akari da abin da irin wa'annan malamai suka sani saboda duba da irin halin yanayinsu saboda haka insha Allah ba mantawa ne ba zan amsa su insha Allah wannan ya ce Allah ya ƙara wa malam lafiya da imani amin ya halatta mutum ya yi wani aikin ibada kamar sallah na nafila ko azumi ya ce maimakon ladan Allah ya biya masa bukatarsa e ya halatta kware wannan shine tawassul shine wanda Allah ta'ala yake cewa ya ladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila ya ku wanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku nemi tsani da zai kai ku zuwa gare shi to kuma ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kan waɗannan mutane uku wanda fa wanda a ruwa da duhu ya same su suka fake a wani kogo sai wato dutse ya sullumo daga sama ya zo ya rufe kofar kogon ba yadda za a yi su iya budewa mm, ba zancen aiwaya a kawo crane crane ya zo ya janye ƙarfinsu ina zai iya tura dutse saboda haka babu yadda za su ko dai sun shiga kabari ko kuma sai dai mu'ujiza ta fitar da su sai dai aya saboda haka suka ce ba abin da zai fitar da ku a nan sai dai ku yi tawassuli da ayyukanku na gari da kuka yi kan Allah maɗaukakin sarki ya fitar da ku daga cikin wannan kunci to shi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarinsu da wanda yake da iyaye waɗanda suke ba sun tsufa shi ne yake zuwa yana ɗebo musu yake zuwa ya yi kiwo ya tatso musu madara idan ya zo ko da 'ya'yansa suna jin yunwa ba zai ba su ba sai ya tashi sai bama iyayen tukuna wata ran ya zo iyayen suna bacci 'ya'ya suna kuka haka ya tsaya ya rike ƙwaryan nan baya so ya tashe su kuma ba zai ba bama 'ya'yansa su sha kafin iyayensa ba haka ya kwana sai da daddare sai da gari ya waye tukuna 'ya'yan suna kukan yunwa bai ba su ba sannan ya ba bama iyayen yace Allah in nayi wannan ne khalisan domin ka Allah ka yaye mana halin da muke ciki sai ta dan bude da kuma wanda yake ya ɗauki ‘yan ƙodago da wanda yake na biyu shine wanda yake eh, ya ɗauki mutane sun masa aiki da suka yi masa aiki da ya masa aiki ya ba shi ladansa sai ya raina to shi kuma yadda ya tafi bai karɓi ladan ba sai wannan ladan sai ya rinka juya shi ya zamanto kuɗi har sun yi albarka sun yawaita har zamanto ya samu garke na awaki da shanu da raƙuma sai bayan shekaru sai ya dawo ya ce ka ji tsoron Allah ka bani haƙƙina sai ce to kaga waɗannan duk dukiyar da ka gani a nan awakin nan da shanun nan da raƙuman nan kora ka tafi duk naka ne ya ce wasa kake ya ce a naka ne ya juya ya tafi gabaki ɗaya bai ma waiwaye shi ba ya ce zai ko su raba ko makamancin wannan ya ce Allah idan na yi wannan saboda kai ka yaye mana abin da muke ciki sai ta dan bude amma ba za su iya fita ba na uku kuma mutumin da yake da wata yar baffansa da yake kaunarta yake bukatar aurenta ita kuma bata yadda ba sai wata ran aka zo ana yunwa shi kuma Allah ya yi shi mai dukiya ne sai ta zo wajensa tana neman taimako saboda halin yunwa sai ce shi kuma ba zai bata ba sai ta mika kanta gare shi ba yadda za ta yi bisa larura ta miƙa kanta gare shi sai da ya yi shirin zai yi lalata da ita daidai lokacin sai ta ce masa ka ji tsoron Allah kada ka buɗe hatimi ba tare da haƙƙinsa ba sai ya tashi ya ce alhali ba wadda yake so a duniya kamarta. ya ce Allah idan na yi wannan saboda yarda ka yaye mana halin da muke ciki sai ta buɗe suka fita to kaga wannan tawassuli da aiki na gari Eh, mutum ya yi tawassuli da aiki na gari wannan daidai ne yana abin da ya sa na ɗauki lokaci na kawo wannan kisar don musan cewa abin yana da asali saboda haka mutum zai iya ko ya yi sallah ka yi sallah ka yi karatun ƙur'ani ka yi sadaka ka kyautata ma iyaye ka yi musu ihsani ka kyautata ma makwabta ka yi musu ihsani ka taimaka ma marayu ka taimaka ma wato dangi ka sada zumunci duk da niyyar cewar wata bukata taka da kake da ita Allah ya biya maka eh, ba wai kawai sallah ce ba za ka yi don ka duba wa'annan waɗanda suka yi a cikin ayyuk wani kaga akwai birrul walidain akwai cika alkawari da kyautata ma bayin Allah akwai takawa mm, babu abin da yake da nauyi a mizani irin takawa to duk abin da mutum yayi na da Allah yake so zai iya tawassuli da shi kan Allah ya amsa addu'arsa shin ƙauracewar annabi sallallahu alaihi wasallam ga matansa a goman ƙarshe ko da baya itikafi kuma za mu iya aikata haka mutum baya itikafi amma ya ƙauracewa iyalansa a goman ƙarshe ya ƙauracewa me ake nufi in dai ba itikafi kake ba bai kamata ka ƙaurace ma iyalanka na baka kwana ta kwanciya tare da su ba ƙauracewar da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi akwai ƙauracewar itikafi wannan daban ne don mutum yana itikafi ba zai kusanci iyalinsa ba akwai kuma ɗaure gyauto da yake yi wanda kinaya ne na kan cewa baya kusantar iyalansa da alakar sunna da ke tsakanin namiji da mace a cikin goman ƙarshe to abinda ake nufi ba ƙauracewa ake nufi ba a rashin kusata da ma'ana wato alaƙa ta auratayya shi ake nufi amma ba in ka ce ƙauracewa ƙauracewa ai azabtar da wato ladabtar da iyali ne eh, ba a yi annabi sallallahu alaihi wasallam bai kaurace ma matansa a goman karshe na ramadan ba dan ladabtarwa abinda yayi musu abinda yake yi shine dan shagaltuwa da ibada baya alakar sunna tare da su shine to wannan kuma wannan sunna ce a wannan sunna ce mutum ya shagaltu da ibada a wannan lokaci yayi amma ba wai cewa aka yi saduwa da iyali a cikin goman karshe na ramadan makaruhi ne. halal ne yana nan a halal ɗinsa sai dai idan mutum ya shagaltu da ibada wanda har bai sanya shi ya yi wannan ba to zai sami ladan koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen wannan sannan wacce yace ina tambaya game da kasuwancin da za ka bar wa mutum sallahu ka ce ya sayar ma sai ya ɗora nasa a kai misali ka bar masa kaya ya sayar maka dubu ɗaya sai ya ƙara nasa a kai Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana amin summa amin to wato wannan kai ne mai kayan kace ya sayar sai ya dora nasa idan al'ada idan al'ada ta kasance a haka ake yi to al in kai kuma ka yadda to al-ma'ruf urfan kalmashirutu mashrutu shartan abinda aka san shi al'ada kamar an yi sharadi ne kamar ka ce zan ɗora abu kaza a kai mm, to idan mutum ya yi wannan ya zamanto wannan shine ladansa akan sayar masa da ya yi to babu laifi sai dai ya kamata ya zamanto cewar abu ne wanda yake an sani hatta da abin da ake ɗorawa idan abin da ake ɗorawar majihuli ne to ya zamanto an yi masa ijara da majihul wato an sanya shi aiki tare da rashin ayyana masa lada wanda wannan yana bata ujira yana bata ijara so idan dai abin ya zamanto sananne ne to babu laifi kamar an san cewa abin da zai kara alal misali 10% zai kara kashi da kashi goma cikin ɗari amma idan abu ne wanda yake ba a sani ba to sai dai a kauli a cikin mazhabar imamu ahmad da ake cewar ya halatta kai wakilci ka ce ma mutum ga wannan abin nawa ni abin da nake so a kansa dubu goma ka sayar min da shi dubu goma nake so duk abin da ya hau kan nan naka ne to wannan imam ahmad ya jaza shi ya halatta shi to kuma yanzu irin mu'amalar hada-hadar kuɗi ta zamani ta yi riko da wannan fatawa ta imam ahmad a cikin da yawa daga cikin wato alaƙar kasuwanci da cibiyoyin hada-hadar kuɗi na musulunci suke yi wanda ya hada da bankuna wanda ya hada da a sarrafa jari hatta da nukan inshoran musulunci duk suna yi a bisa akadin da ake ce ma alwakala alwakala almutlaka ko alwakala almukayyada da ana amfani da wannan fatawa ta Imam Ahmad to a bisa wannan zamu iya takhrijin sa kan cewa ya halatta idan mutum ya wakilta ka ya ayyana maka cewa ga abin da yake so ga abin da zaka ga zaka sayar masa abinda duk ka samu a sama naka ne to wannan ya halatta ta fuskar irin a bisa cewar wannan wakala ce wato wato wakala ce tare da tafwid ba tare da an sharɗanta cewa ga ga akallan abinda mutum zai zamanto zai samu ba saboda ganin kan cewar wato ƙoƙarinsa shine zai kawo masa ribar ba a sanya masa iyakar riba da zai samu ba amma irin kokarinsa da ya yi sai ya zamanto ya kawo masa riba kuma in kuka kula ma wannan zai iya zamantowa a cikin hadisin urwat al wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi dinari daya ce ya siyo masa akuya sai ya je ya siyo akuya da ya siyo akuyan nan yana fitowa daga kasuwa sai wani ya ce nawa ce wannan akuyar Ya ce nawa za ka saya Ya ce dinari biyu Ya ce ba ni kudin ya karɓi dinari biyu sai ya sake komawa ya siyo ma annabi sallallahu alaihi wasallam akuya ta dinari daya sai ya dawo masa da akuya daya da dinari daya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya sanya albarka a cikin kasuwancinka ya ce wallahi ko ƙasa na sayar sai na yi riba saboda albarkacin wannan addu'a to ga wannan tasarrufi ne wanda yake yayi da wakala da aka yi masa mutlaka bai kayyade da sharaɗin da aka bashi ba to wannan duk asali ne akan wannan wallahu ta'ala a'lam sai wakala eh wannan eh to menene da wannan suna eh, eh, eh, al sa'idu wakala to wakala dai wakilci kamar da inda muka sani wakili wanda za ka sanya shi maka abu to wakala amma wannan yawanci gaskiya ban san yadda suke a wajen sakwatawa ba eh ban sani ba watakila daga tawakkali ne wato ya wakala al'amarinsa ga Allah saboda haka daga wannan ne ake sanya wa mutum wannan sunan wakala <laughs> na tambaya ta karshe ta zakafu da kai ce cewa ya halatta a fitar da ita kwana uku kafin sallah ya halatta eh, annabi sallallahu alaihi wasallam yana tura masu karɓar zakafu da kai kwana biyu ko uku kafin a sauke azumi su ringa karɓar zakafu da kai ta mutane saboda haka ya halatta mutum ya fitar da ita daga ran 27 na watan ramadan na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لنا بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي مين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا نعم a wannan ita ce kissa ta biyu a wannan sura mai albarka wadda take kisar wato sayyidatuna maryam binti imran wadda ta fi bakunta ta fi ban mamaki bisa kisar farko ta annabi zakariya wanda Allah ita ma kissa ce mai ban mamaki abin lura da kissoshin da suka zo a cikin wannan sura shine kan cewa wannan surar ta sauka kusan lokaci daya da surorin da suka gabata suratul kahab da suratul isra wanda a ciki akwai tambayoyin da bani isra'il suka sanya wato ƙuraishu sima manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka ba su amsa akan ashabul kafi da zulƙarnaini da abin da kuma akan arruh to sai kuma aka ba su bayanin da wato zai tabbatar da annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam na sauran kissoshin ma da ba su tambaya ba wanda ba su san su ba wanda kuma iliminsu baya ga ahalul kitab da bisa wannan tafsili da ya zo a cikin alkur'ani to shi ne allah ya hakaito su a cikin wannan sura mai albarka domin ta zamanto aya ga annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam domin wanda ya zamanto baya karatu ba kuma sha'aninsa ba ne ya rinka bibiyar irin labarurruka ɗin nan yana rubutawa yana sani yana gaya wa mutane kun san masu irin wannan sanannu ne a cikin al'umma to ba a san shi da wannan ba saboda haka ya zo da irin wannan kisoshi wanda malaman wanda sai ɗaiɗai daga malaman ahalul kitab suka san wani ɓangare na waɗannan kisoshi wannan ya isa ya zamanto dalili akan annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ita kissar na na maryam ta dace da wato a tabbatar da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ita maryam ta zo da abu wanda yake ba wanda zai fitar da ita daga wannan abin sai aya daga Allah wadda bata taba sanin alaka da namiji ba ta keɓanta tana bauta ta yi ciki ta zo da ɗa haifaffe bayan ta yi ciki hannu wata tara ba wanda zai ɗauka kan cewar ba a gaskiya take cewa wannan ɗan aya ne in ba Allah ya wanke ta ba da wata mu'ujiza da haka Allah ya wanke ta da mu'ujiza wadda take abin mamaki shine ɗa da ta haifa da yake a cikin tsumman haihuwa ya yi magana ya yi mata shaida a kan bara'arta wannan ayar ita take nuna kan cewar duk wanda ya zo da da'awar annabci ya zo da da'awa mai girma da babu abin da zai wanke shi sai aya daga Allah saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo yake cewa wahayi yana zuwa masa daga Allah daga sama shi ma ya da aya kamar yadda maryam ta zo da wannan da'awa Allah ya bata aya to shi ma haka ya bashi aya ayarsa shine wannan alkur'ani saboda haka idan sun ga mamakin abin da ya faru ga maryam to su ma su ga mamakin abin da ya faru gare shi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wannan kissar ta kunshi wato tabbatar da karamar ita na maryam da annabi isa wanda al'umma guda har yanzu akan cewa suna tuhumar maryam ne suna tuhumar wa qaulihim alamar maryama buhtanan azima da fadin su na wato ƙarya kirar ƙarya mummuna mai girma akan maryam har yanzu akan wannan yahudawa suke cewa na maryam zina ta yi ba al'umma da ta yi muwafaƙa da ta bayyana matsayinta bayan al'ummar da suka yi imani da annabi isa babu wata al'umma da ta yi muwafaƙa da tabbatar da bara'ar sai na maryam sai al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to idan yahudawa ne malamansa ta yaya za a yi ya saba musu a cikin wannan asali hmm? ai sai dai ya musu takalidi saboda haka a cikin wannan kisar, akwai tabbatar da annabcin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta waɗannan fuskoki guda biyu Allah ya ce wadkur fil maryam ka ambaci maryam filkitabi a cikin littafi wato a cikin Alƙur'ani wato ambatonta ka zantar da shi ga mutane a cikin abin da yake a cikin alkur'ani da ake tilawarsa alkitab bi ma'ana at-tilawa littafin Allah (ALKUR'ANI) da ake tilawarsa saboda haka labarin maryam zai zo a sigar tilawa kuma ka duba yadda surar take da daɗin karatu suratu maryam tana daga cikin surori da suke da daɗin karatu duk ƙur'ani yana da daɗi amma suratu maryam da suratu safat da suratul mulk da suratul rahman suna daga cikin surori da suke da daɗin karatu matuƙa to ka ambatanta ya zo maka a cikin alƙur'ani wato a tilawance za ka ambaci maryam idin tabazat min ahliha makanan sharqiya yayin da ta ƙaurace da ta ƙaurace daga mutanenta, makanan sharqiya ya zuwa ga wani bigire wani waje wanda yake a jihar gabas wato inda ta ƙaurace ta ta ƙaurace musu domin me domin ibada wannan saboda umarnin da Allah ya yi mata kamar yadda mala'ika ya gaya mata ya maryam wa qalatil mala'ikatu ya maryamu inna allaha astafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamin ya maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in ya maryam Allah ya fifita ki ya tsarkake ki kuma ya zabe ki daga cikin matanta ya fifita ki akan matan talikai ya maryam wato ki yi nutsuwa wato ki zamanto mai da'a ga ubangijinki ki yi kunuti wato ki tsawaita ibada ga ubangijinki ki yi sujada ki yi ruku'u tare da masu ruku'u to wannan kunutin da ta yi eh, wato kauracewar ne ta ɗiki makani wanda yake sharɗiya an ce wannan shi ne asalin da nasara suka ɗauki su jihar gabas kamar yadda wato malaman musulunci kamar yadda sahabbai suka ambata abdullahi dan abbas haka ya ambata na wato ya ambaci cewar jihar gabas ita ce kiblan nasara to asali shine abinda suka kasance suna yi wanda had ita kanta sayyidatuna maryam ta kasance a kansa wato ta ta ta kebance kanta a jiha wadda take a jihar gabas a wuri wanda yake a jihar gabas daga inda daga wato a cikin garin baitul maqdis wanda yake a nan ta kasance shine inda take fattakhazat min dunihim hijaba sai ta riki shamaki tsakaninta da su wato inda ta keɓance kanta ta suturce kanta domin ya zamanto irin halin da mace take na kan cewar za ta iya cire kayanta za ta iya cire mayafinta gashinta ya bayyana ba tare da an ganta ba wannan ya nuna isa matuƙa wajen kamewarta da kunyarta da tsare kanta wanda wannan sifa ce ta mace wadda ake wato a sifa ce wadda yake ake yabo da shi ake yabo da ita domin gashi Allah ya yabe ta da ita saboda haka bayyana tsiraici ba al'adar matan kirki bane kunya da kamewa da suturce jiki yana daga cikin al'adar mata nagari gashi sai idatuna maryam a wata al'umma take kafin al'ummar musulunci haka ta kasance kuma idan mutum ya duba hatta tarihin nasara idan kana ganin hotunan mata na kirista a tarihin europe tun daga wato a lokutan da ake cikin jahiliyar su ma da suke lokacin da suke ce ma dark ages shekarun duhu har ya zuwa ga wato farkon wannan karnin za a ga yadda matansu suke da doguwar riga ne a su rufe kuma gashinsu ba za ka gansu da tsangalallun kaya ba sai tukuna da al'ada da suka tashi sai yaƙi wato dukkan gurgubin kunya dukkan alamun kunya da alfarma da mutunci da ke cikin al'ummarsu ta hanyar fitsara da industry na film ya kawo musu harkar film wato ba kaɗan take ba wato ita ce daga cikin babbar abin da take rusa al'ada ta al'umma baki ɗaya cikin lokaci ƙanƙani shi yasa ce haka ta yi wannan barnar a Amerika. saboda haka wannan kun ga sifa ce da allah ya yabi sai na maryam da ita waje ta nuna haka ya kamata mata su kasance a kai wato su zamanto wato suna sitirce kansu ta riki sitira hijabi shamaki tsakaninta da mutanenta fa arsalna ilaiha ruhana sai muka tura mata jakadanmu sai muka tura mata ruhinmu shine mala'ika jibril muka tura shi jakada shine mala'ika jibril kamar yadda yawa daga cikin salaf suka fassara da cewar ruhana abinda ake nufi da ruhin ruhin Allah abinda ake nufi da shi shine mala'ika jibril ɗaya daga cikin sunayensa kenan domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Hassan ibn Thabit hajihim wa ruhul ƙudusi ma'ak wato kai musu zambo wato ka ɗauki fansa wajen yi musu habaici da waka kuma ruhun kudus yana tare da kai shine mala'ika jibril domin a wata riwayar wa jibrilu ma'aka shine shi kansa hassan yake cewa wa jibrilu rasulullahi fina wa ruhun kudus laisa bihi ya yace jibrilu yana cikin ruhun kudus babu kuya a gare shi saboda wannan bisharar da mala'ika da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa wannan hamziya ta Hassan tana da daɗi adimna hailana in lam tarawha tuthiru naqa mawqi'uha kada'u fatamathala laha basharun sawiya sai ya suranta a gare ta wato a sifar mutum wanda yake madaidaici a halitta wato yana da daidaito menene daidaito wato yana da kamalar haƙiƙarsa ta mutum ta ɗan adam da kuma kamalar sura jibrilu ya bayyana gare ta da wannan sifa kamar yadda yake bayyana galibin bayyanarsa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayyana gare shi a surar dihya ibnu khalifat kalbi yana daga cikin mutane masu kyakkyawar sura daga cikin sahabbai wato yana daga cikin waɗanda suka yi fice wajen kyan surar jiki da surar fuska da surar halitta to haka mala'ika jibril yake zuwa yawa yawan zuwan mala'ika jibrilu sallallahu alaihi eh, salatu wasalam ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a surar dihya ne to nan ma kaga sai Allah ya ce fata matsala ha basharon sauyiya sai ya suranta a gare ta a surar ɗan adam mai cikakkiyar halitta da sura to yayin da ta gan shi a wannan sura sai ta ce ƙalat inni a bir rahmani minka sai ta ce ni ina neman tsari da ubangiji ar-rahman mai yawan rahama daga gare ka in kunta taqiya in dai kai mai tsoron Allah ne to wannan yana daga cikin abin da ya nuna tsarkin maryama wato yayin da ta zamanto cewar ta ga mutum namiji mai cikakkiyar halitta mai kyakkyawar sura ka duba yadda matan misra suka yayin da suka ga annabi yusuf akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna hmm? ita kuwa fa tana gani sai ta ce inni a'udhu birrahmani minka saboda tsarkinta ba ta tunanin saban Allah ba ba ta tunanin alfasha ba ba ta tunanin ta ha'ince Allah ba ba ta tunanin ta sasirantu da sha'awa ba bayan kuma mace ce wadda take ita ma tana da sha'awa tana da bukatar namiji ta gan shi kuma da sura kyakkyawa amma tana gani sai ta ɗauka cewar ya zo yana nufinta da sharri ne a inda ta keɓance kanta domin bautar Allah sai ta ce ina neman tsari ina neman tsari da ubangiji ar-rahman daga gare ka in kai mai tsoron Allah ne wato <clears throat> sai ta wato ta nemi kariya da me da isti'aza neman wato fakewa da Allah cewa Allah ya isan mata bayan wanda yake shine kariyar da tafi komai don haka babbar kariyar mutum na magani da saban Allah shi ne ka nemi kariyar Allah jalla wa'ala ka nemi Allah ya kare ka uh, wani malamin mu yake cewa a uh, uh, Sheikh Sa'id Allah ya ji kansa mutumin Ethiopia a Makka yake cewa wani malamin su yake ce musu saboda tsawon gwagwarci idan sha'awa ta dame shi sai ya rinka safa da marwa a cikin daki yana karanta kula bi rabbil falak ya ta karanta ta har Allah ya masa magani to farkon mataki neman tsari da Allah to sannan na biyu kuma da ta yi shine wa'azi tace in kunta taqiya in kai mai tsoron Allah ne in kai mai tsoron Allah ne domin wannan zai sanya shi zai wa'astu saboda shi wa'azi shine zai kama mutum daga wato ya bi a san ransa ko ya bi tasirin shaidan ka duba ka ga wannan baiwar Allah wadda na ambata mana a cikin ta'ansa tambayoyi wanda ɗan amminta ya zo tana da bukata ta makkana kanta gare shi duk a lokacin ba ta yi masa wa'azi ba sai da ya zo lokacin da komai ƙudiyar amuru hmm, ya kai intaha hmm, sai ta ce masa ittaqillaha ka ji tsoron Allah kada ka buɗe hatimi ba tare da haƙƙinsa ba sai ta yi masa wa'azi to shi kuma da yake akwai Allah akwai Allah a zuciyar tasa sai ya hannu shi yasa wata mace da annabu sallallahu alaihi wasallam ya aura wadda da annabu sallallahu alaihi wasallam ya zo wajenta a matasa an ɗora masa aure da ita hatta tare zai taba ta sai ta ce a'udhu billahi minka ina neman tsarin Allah daga kai sai ce kin nemi tsari da kariya tafi tafi gidanku ce take cewa ita ce tababbiya ta samu dama ta watsar da ita saboda haka ta cikin ummahatul mu'mini ta ciki to in ka nemi tsarin Allah to wannan shi ne zai baka kariya kuma ga waɗanda suke mutanen Allah to in mutum ya nemi tsarin Allah daga gare su to sai su wato sai su tabbatar musu da kariya a cikin wannan akwai tabbatar da sifar ar-rahman wannan surar an ambaci sunan ar-rahman sau goma sha tara to kun san suna ne wanda yake larabawa ba su sani ba don haka har suke inkari suke cewa su menene kuma a ta kira musu ar-rahman muhammadu yana cewa Allah kawai ake bauta ma wata ran ya ce yana kiran Allah wata ran ya ce yana kiran arrahman rahman su wannan rahman din ai shi ma wani Allah ne kenan wani ubangiji ne kuma ya ce su tauhidi yaya bayan Allah kuma ake kiran arrahman rahman ha Allah ya musu radi kamar yadda muka gani a ƙarshen suratul isra qul ud'u Allah aw ud'u ar ayyan ma tad'u falahu al-asma'ul husna to wannan saboda yawan ambaton arrahman rahman saboda kuma da maqsudi da manufa ta alqur'ani a tabbatar da wannan suna na Allah a tabbatar da wannan suna na Allah saboda sunayen Allah suna kunsar sifarsa wannan suna ya kunshi sifar Allah madaukakin sarki ta yawan rahama rahama wadda take kuma ta gama kowa da kowa kowa yana da rabo a kanta ita sifar ar-rahman da ita ce dabba take jin tausayin yatta koyaushe idan wato idan na tasawurin wannan rahamar sai wani fim na national geographic da aka kawo inda giwa suke yin wankan tabo yadda suke wankan tabo saboda in ba su yi wannan wankan taban ba zafin jikinsu sai ya kashe su don suka je suka shiga cikin tabo suka yi wannan wankan sai ya sanyaya jikin nasu to 'ya'yansu ma ba su iya ba amma suna sa su su yi sai ka ga giwa ta ta sanya yatta a cikin taban sai ta sa kafarta ta danne ta ba za ta danne ta kamar yadda take danne dabba da take neman ta halaka ta ba ta rugurguza kashin amma dannewa ne mai tausayi irin dannewar uwa ga ɗa ba don ta cutar da shi ba me ya kimsa mata wannan rahamar ar-rahmanu kenan rahamarsa ta gama kowa to A maƙasudin a tabbatar da wannan suna na Allah don tabbatar da wannan alaƙar ta nufin ihsanin Allah ga halittarsa wanda daga cikin nufin ihsaninsa ga halittarsa shi ne baiwar rahamar annabci ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka akwai munasaba tsakanin yawan ambaton wannan suna na Allah ar-Rahman a cikin wannan sura da kuma rahamar Allah da annabci wadda ta tabbatar da annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ce babban maksudin wannan surar tabbatar da annabcin manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi to kun ga nan shine farkon inda aka ambaci ar-rahman to da ta gaya masa haka qala inna ma ana rasulu rabbiki sai ce ai ni kawai jakadan ubangijinki ne wato ɗan aike ne na ubangijinki wanda shi kika nemi tsari da shi to ni shine ya aiko ni li ahaba laki gulaman zakiya domin in baki da wanda yake tsarkakakke wato ni jakada ne ɗan aike daga ubangijinki dan in baki da tsarkakakke a wata qira'ar li ahaba laki gulaman zakiya ita ce kiraar warsh ko warsh an-nafi' haka ya karanta ta liyahaba laki gulaman zakiya dan shi ubangijin naki ya baki ɗa wanda yake tsarkakakke to akwai iskali wajen malaman kira'a da wannan kira'a saboda a cikin mushaf da alif ta zo a cikin al-mushaf al-uthmani da alif ta zo liyahaba laki amma shi kuma warshi sai ya karanta ta liyahaba laki to ta ya za a yi alif ya koma ya bayan a cikin mushaf alif ne to wannan kawai shine eh, suke taujihinsa da cewar saboda wato kusancin a kisra da ya shi yasa aka mayar da hamza ta koma ya saboda in yace liyahaba laki to don sauƙi sai ce liyahaba laki ɗin ne amma sai yi wata nau'i na imala da zaka ji kamar ya aka ce amma ba ya aka mayar da ita ba tana nan li ahaba laki saboda haka kira'a ce wajen bata canza ma'ana ba li ahaba ne amma wajen nutsuki shine sai ka ji kamar ya aka faɗa amma ba ya bace tunda a cikin alkur'ani alif ne na'am zakiya wannan da an sifanta shi da cewa zakiya tsarkakakke ana nufin tsarkakakke daga zunubai kamar yadda annabawa suke masumai Allah ya tsarkake annabawa daga wato kaba'irudh dhunub ko kuma ma'anarsa azzaki bi ma'ana mai ƙarin alkhairi da wato da kyautata wato daga cewar daga zaka ya zuku idan ya zamanto abu ya kyautata ya inganta wato tsarkakakke ma'ana kyautatacce ingantacce wato duk wani irin tsarki da ingancin ɗabi'a Allah ya tara masa to wato wannan bishara ce ya yi mata to da ya gaya mata haka to sai ta nutsu cewa wannan ba fasiki bane ba fajiri bane ba neman ta yake da fajirshi ba domin babban abin da ya tayar mata da hankali ta yaya za a yi ta keɓanta a wajen bauta ba wanda zai shigo babu kowa sannan bata san ta yaya ba sai ga mutum ya bayyana a gare ta saboda haka bata san wani irin mutum ba ne to da ya gaya mata haka sai ta nutsu cewar wannan ba fajiri bane a ah, qalat anna yakunu li gulamun sai ta ce ta yaya ɗa zai kasance a gare ni walam yamsasni bashar alhali wani namiji bai shafe ni ba da sunan aure wato ban yi alakar auratayya da wani ɗan adam ba walam aku baghiya kuma ni ban kasance wato ban kasance mazinaciya ba wato ba ɗabi'a ta bace a da wanda yake nuna cewar wato a bisa al'ada da Allah yake halitta ta ɗa dukkan hanyar da za a iya samun ɗa ni ba ta tabbata a gare ni ba ni ban yi aure ba namiji ya taɓa ni sannan kuma ni ba wadda take na saba da fasikanci ba ballantana a ce mai sauƙi ne gare ni na ƙara yi wanda yake nuna kan cewa wanda ya taɓa maimaitawa gare shi shi ne ya fi sauƙi shi yasa ana danganta maganar magana ga shehu usman ban san ingancinta ba wani ya tambaye shi cewa shehu menene maganin zina ya ce kar a fara hmm. ban san ingancin maganar ga shehu ba amma yana daga cikin abin da ake faɗa to kuma amma ma'anar tana cikin abin da ita ce tana cikin alkur'ani don Allah ya ce wasa a sabila hanya ce mummuna in dai ka ɗauke ta to shi kenan za ta kai ka mummunan hanya in ba Allah ya azurta ka da tuba ba to da ta ce walam aku baghiya ban kasance mazinaciya ba ya nuna kan cewar yin wannan sabo na zina wanda ta haka za ta samu a ciki ba abu ne wanda yake mai yiwuwa a gare ta ba don bata da ba ta yi shi yasa aka kawo aka kawo kaunu nan aka kawo fi'ilin kaun walam aku ai walam akun don dama ana shafe nun din yakunu idan aka yi masa jazma kamar yadda yake a cikin kamar yadda yake a cikin a cikin ilimin nahau kamar yadda mai kulasa ya faɗa to sai ta ce walam aku bagiya ni ban kasance a da wato mazinaciya ba to da ta faɗa masa haka me mamakin da take yi shi ne ta yaya ma'ana ta wace hanya ce tunda ta asbabu babu to amma da yake mumina ce ta yi imani cewar su asbab Allah maɗaukakin sarki bai sanya su suna aiki da ƙashin kansu ba da horewar Allah ne kamar yadda Allah yake abubuwa da asbab Allah yana abubuwa babu asbab hmm. Allah yana keta al'ada ya yi abin da yake babu ya yi shi domin ya nuna kan cewar shi Allah shi ne mai ƙudura ba asbab ne suke da ƙudura ba su asbab tsari ne na Allah wanda shi kuma Allah da ya sanya wannan tsarin zai iya kawar da wannan tsarin ya yi abu babu wannan tsarin <clears throat> qala zaliki qala rabbuki sai ya ce mata shi mala'ika jibril ka zaliki qala rabbuki kamar haka ne na cewar zai halicci ɗa daga gare ki ba tare da uba ba to haka ubangijinki ya faɗa huwa alayya ya yace wannan mai sauƙi ne a gare ni wato ba wani abu ne wanda yake mai wahala ba cewar Allah ya yi abu ba tare da asbab ba wannan mai sauƙi ne a wajen Allah wani na ja'alahu ayatan linnas kuma haka ne za mu yi domin mu sanya shi ya zamanto aya ga mutane wato aya ga mutane akan kudura Allah da aya ga mutane akan bara'ar ita na na Maryam da kan cewar ba mazinaciya ba ce wanda wannan shine abin da ya tsarkake ta daga ƙaryar Yahudawa har Allah ya naɗa kasarsa yahudawa suna kan wannan ƙaryar kuma har Allah ya naɗa kasarsa Allah ya ƙaryata su da ayar da Allah ya kawo na annabi Isa saboda haka aya ne ga mutane akan kudura Allah da kuma akan bara'ar sayyidatuna Maryam wa rahmatan minna kuma ya rahama daga gare mu wato domin mu sanya shi ya zamanto rahama daga gare mu wato shi annabi Isa rahama ne akan kansa rahama ne ya zamanto Allah ya bashi annabci Allah ya sanya shi a cikin ulul azmi minar rusul babu rahama kamar wannan rahamar da Allah ya bama annabi babu rahama kamar ta domin aiki ba zai baka ita ba kuɗi ba zai baka ita ba tsarkin zuciyarka ba zai baka ita ba kyauta ce kawai daga Allah saboda haka Allah ya sa annabi Isa rahama daga gare shi akan kansa rahama ne ga iya ga mahaifiyarsa domin dalilin sa Allah ya saukar da bara'arta dalilinsa Allah ya kubutar da ita in ban da haka da wani fuska za ta je ta fuskanci mutane da ɗa wadda aka santa tana bauta mai mutane za su ce to ashe dama da kike ta bauta ashe ya za ta saboda haka da ya zo mata da bara'a kaga rahama ce babba gare ta har Allah ya naɗa ƙasarsa Allah ya yi raddi ga Yahudawa ya tsarkake ta kuma rahama ne shi annabi Isa ga sauran talikai rahama ne ga waɗanda suka yi ga yahudawa da suka yadda suka yi imani da shi shi rahama ne gare saboda haka haka rahamar Allah take da annabci kun ga a cikin wannan akwai ishara ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi Allah madaukakin sarki ya ce masa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka wafa ce rahama ga talikai to idan Allah yayi ma annabi Isa ai ba bako bane Allah ya ma wani daga cikin annaba wani daga cikin halittarsa cikin wanda ya zaba kamar yanda ya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da yanda Allah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kulma ma kuntu bid'an ar rusul ni ba sabo bane shigege a cikin manzanni nazo da abin da Allah bai taba yi ba Allah yayi saboda haka ba abin mamaki bane dan ni ma yayi mu wa kana amran maqdiya kuma ya kasance al'amari wanda yake zartacce wato Allah ya hukunta shi wani yana daga cikin jumlar yana daga cikin cikon maganar annabi mala'ika jibril cewa wato wannan al'amari na cewa Allah zai baki da da waɗannan sifofi al'amari ne hukuntacce daga wajen Allah wato ya gaya mata domin me domin ta samu nutsuwa da albishir da abin da aka gaya mata na irin kidaya sifofin da Allah maɗaukakin sarki ya ambata na wannan ɗa da Allah zai bata na'am حملته فانتبذت به مكانا قصيا وأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا وناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقلي عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا to Allah ya ce Allah ya ce sai ta ɗauki cikinsa wato ma'ana sai mala'ika jibril da ya kwantar mata da hankali ta nutsu da cewa wannan jakadan ubangijinta ne to sai ta nutsu sai ya zo kusa da ita ya hura a aljihunta wato aljihu ana nufin wato mayankar wuya na riga sai ya hura a nan da ya hura sai ta ɗauki ciki da annabi isa fahamalatu sai ta ɗauki ciki da shi fantabazat bihi makanan ƙasiya sai ta keɓance da shi alhali yana cikin cikinta ya zuwa ga wani makani kasiya manisanci wato ta yi nesa da mutanenta saboda kunya ba ta san yaya za ta fuskanci mutanenta ba Allah ya riga ya ɗoro mata wannan jarabawa yaya za ta yi to kun ga wato yanda wato Allah maɗaukakin sarki yakan kawo abu mai tsanani wanda yake zahirinsa zai zama to sharri ne amma mutum sai mutum ya daure da shi saboda Allah ya ƙaddara wani abu wanda ya fi shi yanzu wannan takura da ta shiga a zahiri yana daga cikin abin ƙi gare ta tun daga shi har ta yi baƙin ciki ta yi ɓacin rai to amma abin da zai biyo baya ya fi alhairi saboda haka Allah shi kuma ya hukunta haka shi Allah duk abin da ya hukunta to alhairi ne to shi ne ya wannan ya nuna mana wannan ayar kan cewa wani abu da zai zo maka ko da ba shi da kyau idan kai haƙuri ka jure to abin da Allah ya hukunta a kansa na alhairi sai wannan mara kyan ya zo sannan alherin zai zo idan ka ƙi mara kyan to alherin ya tafi ibrahim masha Allah haka al'amarin yake wani lokaci samu a rashi yake zuwa idan ka ƙi rashin sai samun ya tashi eh, mutum ya zamanto mai yaƙini da Allah ya amince da Allah ya fiƙa da Allah to sai ta keɓance ya zuwa ga makani wanda yake manisanci Allah bai gaya mana makanin ba malaman tafsiri sun yi ta maganganu mafiya yawansu sun ce Baitu laham ne Baitu laham eh, bethlehem inda ake cewa bethlehem tsakaninsa da jerusalem da baitul maqdis in ka ɗauki google map kilomita tara ne malaman musu suna cewa mil takwas haka a cikin irin su kurtubi haka suke faɗa mil takwas tsakanin wajen Eh, to watakila irin a irin tafiyar da ne amma yanzu a google in ka je ka ɗauka za ka gani kilomita tara ne tsakanin bethlehem da da baitul maqdis wato kusa ne da a namu masafar amma a lokacin wuri ne wanda yake manisanci wato ta keɓe ta nisanta da shi saboda wannan abin da ya zo ya same ta ya zamanto cewar wato ta gudu daga mutanenta ba su ga irin halin da take ciki ba kuma zahiri Allah bai gaya mana nawa da ta yi wannan cikin dan take ta haihu kuka sai da ta yi ciki irin yadda mutane suke wanda yake shine zahiri domin ma'anar fahamalatu sai da wato aka samu wato ɗaukan ciki wato ta yi ɗauki ciki ta yi goyon ciki kamar yadda mata suke goyon ciki hmm, kamar yadda mata suke goyon ciki wata tara fa a ja a sai ciwon naƙuda ya kai ta ila jid'in nakhlati zuwa ga kututturan dabiniya itacen dabino kututture eh, menene fa'idar aka ambaci kututturan dabino da ta je ta jingina da shi aka ambace shi amma ba a ambaci inda ta tafi ba wato in ka tsaya kai tunanin yadda alkur'ani yake waɗansu abubuwa shi alkur'ani baya faɗan abu sai idan akwai hikima a ciki yanzu abubuwa da dama irin su sunayen ashabul kafi inda suka je da kuma inda ita maryam ta tafi makanan kasiya din duk ba a faɗa ba amma inda ta je ta jingina sai aka faɗe shi aka faɗi abin da ta jingina ba garu ba ne kututturan dabino to fa'idar don a nuna al'ayar da Allah zai ambata na kan cewa wannan kututturan dabino busasshe ne amma sai gashi ya saukan mata da dabino lubiya sabo nunan ne duk abin da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani za a ga akwai hikima akwai dalilin da ya sa Allah ya faɗe shi to sai wato ciwon naƙuda ya tilasta ta ya zuwa ga ya wato kututturan dabino wato ta jingina gare shi kun san mace mai naƙuda ciwon baya ba abin da take so irin a rinka danna mata bayan nan ana mata masaj a bayan ana shafa shi to ka san kuma kututturan dabino saboda yanda yake eh, kwanoni da yake da su zai taimaka wajen masaji mm. mm. zai taimaka wajen ya rage mata wannan raɗaɗin ciwon naƙuda ɗin eh. duk wanda matarsa naƙuda ta zo masa eh, naƙuda ta zo mata <laughs> eh, naƙuda ta zo mata yanan wato za a ba shi aikin masaji mm. Eh, to ya san ma'anar wato hikimar da ke cikin jingino a jikin kututturen dabino qalat ya laitani mitu qabla hada sai ta ce ya kai cona ina ma a ce na mutu kafin wannan kafin na ga wannan al'amari na abun kunya da zai same ni wato ba tana burin mutuwa bane a'a tana burin cewar ajalinta ya sauka tun kafin wannan al'amarin ya zo to wannan yana nuni ga tsarkin zuciyarta da kuma mutuncinta da yanda kunya yake a cikin zuciyar mumini a cikin zuciyar wanda Allah ya tsarkake shi wanda duk baya jin kunya to ba shi da kaso na imani saboda haka idan baka jin kunya kai kuka kai da na sani ka neme ta kunya reshe ne na imani kuma alamar mutanen kirki ne kunya har take sa ta taji kan cewa ina ma a ce mutuwa ta zo min maimakon in zo gaban mutane na da wannan abun kunya saboda haka ka ji kunyar a kama ka ji kunyar ka samu kanka a halin abin da za a ce maka Allah wa dai to wannan yana daga cikin wato tsarkin rai yana daga cikin kyan a yana daga cikin kyan asali yana daga cikin kyan tarbiya abinda muka rasa kenan yanzu a cikin al'ummarmu sai ga mutum inda bukatarsa ta tabiya inda zai samu kuɗi to ko menene a yi idan zai zai samu biyan bukatarsa na mulki to ko menene a yi in ce in menene duk sai ya je ya yi a zage shi a yi menene bai damu ba tunda da shi ganinsa can wancan daga baya ya zo yana ganin zai wanke wannan kashin da ya shafa ma kansa saboda zuciyar ta ke kashe to wannan rashin kunyar abin mutum ya nemi tsarin Allah ne daga gare shi wa kuntu nasiyan mansiya kuma na zamanto wato wulakantacce wanda yake ake mantawa wato ina ma dai a ce na zamanto wani wanda yake amma manta ba a tan an yi wata wai ita sunanta maryamu ba wato na zamanto wadda ma take saboda wulakantar ta cewa ba kowan kowa bace har an manta da ita ina ma haka na zamanto tunda ita ba ba nasiyan bace tunda ta an haife ta yar an haife ta an danganta an mika ta a hannun limamin su ne ya rene ta annabi zakariya saboda haka ba karamar mace bace ba karamar matsayi take a cikin bani isra'il ba saboda haka sai ta yi fata ina ma ta zamanto kawai wata ordinary ce wadda ba a damu da ita ba wadda in ma aka ce ba ta nan ba za a ce ina wance ba saboda maimakon a ce wannan abin kunya ya zo gare ta fanadaha min tahtiha sai mala'ika jibril ya kirata ta min tahtiha daga ƙasa da ita wanda wannan yake nuna kan cewar wato tana wajen tudu ne a sama take wa huma ila rabwatin zati qararin wa ma'in haka Allah ya sifanta inda ya tattara annabi Isa da mahaifiyarsa rabwa wato jigawa wadda take an san wato tudun ƙasa wadda yake bai kai dutse ba shine jigawa mm. to nan Allah ya ce ya tattarar da ya sanya ta wato ya bata wajen zama to shi yasa mala'ika jibril yana ƙasa ita kuma tana kan jigawa din daga nan ta ji kiransa fanadaha sai ya kira ta min tahtiha daga ƙasa da ita Allah ta hazani kada ki bakin ciki qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya ubangijinki ya sanya miki wato korama wadda take gudana a ki, wadda take ki tana tafiya ruwa al ablah ibn abbas ya ce akwai wani ɗan kogi daga ƙasa da yake ƙasa da ita ya ƙeƙashe amma sai Allah ya kwararar da ruwa ta wajen wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhla ki girgiza wannan kututturan dabiniyar tusaqitu alayki rutaban janiya zata wato zata fado miki da lubiya wato a nunanne lubiya wato sabon dabino lubiya mai danye danye din nan shine wanda ake ce ma rutab lubiya mm, nunanne wato sabon dabino lulalle wanda muka ce shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake so wajen yake fara buɗe baki da shi fakuli washrabi ki ci ki sha wa qarri aina ki sanyaya idanuwanki wato ki kwantar da hankalinki fa in imma tarayinna min albashari ahada idan kika ga wani mutum idan kika ga wani daga cikin yan adam faquli ki ce masa ta fuskar ishara inni nazartu lirrahmani Sa'uma. ni na yi ba kancan wato azumin rashin magana falan ukallima yau mai insiya don haka ni a wannan rana ba zan yi zance da wani mutum ba ko ɗaya ba zan yi zance da shi ba wannan ayar tana daga cikin abinda malaman tafsiri suke suke cewa wato idan Allah idan ya kore maka arziki ko da wato aya ce da karama to sai ka yi aiki don ka same shi kaga dai Allah ya hore mata samun arziki cewa kututturen dabino da yake ya bushe busasshe ne fa busasshe ne ya ce amma ki jijjiga shi sai ya zamanto da ta jijjiga shi sai ga shi yana kwararo mata yana sauko mata da wato sabon dabino nunanne wanda za ta ci bayan busasshen dabino ne kututturen ne kawai amma sai gashi yi ganye har ya yi nono har ya nuna har ya sauko to shi ne fa'idar ambatan fa'aja a hal makhadu ila jid'in nahla dan Allah ya bayyana wannan aya to kuma shi ne malamai suke cewa wannan da Allah ya ce mata da mala'ika jibril ya ce mata ki jijjiga kututturan dabinan ya nuna cewa arziki dole sai da aiki sai ka ɗauki mataki ko da karama ne sai ka ɗauki mataki amma ka zauna ka ce ai kai kwana kake baka bacci addu'a kake ta yi Allah ya baka da babban masaki da ranar yini kake a masallaci ka lizumci itikafi idan waka kake karantawa sai ka yi miliyan biyu <laughs> ka ce da haka da haka wai za ta da haka arziki zai zo ina ba kai aiki da ruhin alkur'ani ba haka imamul qurtubi ya ce kaga dai aya ce Allah ya azurta na na maryam da ita amma sai ya nuna mata ki ɗauki sababi me sababin ki jijjiga litiran dabino sannan kuma aka kaddamar da ci kafin sha fakuli washe rabi duk da yake an so da aka so ambatan ruwan ala ja'ala Ta tahtaki sariya sai da aka soma ambatansa kafin a ambaci dabina amma wajen abin da yake za a yi sai aka ce ki soma kici sannan ki sha wanda daga cikin malaman salaf ar-rabi' ibn anas da amr ibn maimun dukkaninsu an ruwaito suna cewar wannan ayar ta nuna wato mace mai naƙuda tana amfana da wato lubiya sabon dabino wato babu abin da yake taimaka mace mai naƙuda irinsa domin da akwai wani abu da zai taimaka mata da Allah ya faɗa a nan wajen da Allah ya ce mana na Maryam a tusaqit alayki rutaban janiya fakuli washrabi ya nuna fa'idar da ke cikin sabon dabino ga mace mai naƙuda, wato zai taimaka mata wajen lafiyar ta zai taimaka mata kuma wajen wato saukin haihuwa to kuma a cikin wannan ayar aka nuna cewar muhimmancin wato rashin kunci da samun bishara a rayuwa Allah tahzani kada ki bakin ciki shi alhuzun ba a san sa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin addu'o'insa Allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal hazan ina neman tsarinka daga kunci da kuma wato bakin ciki bakin ciki da ake nufi ba bukulu ba don haka waɗansu da aka waɗansu suka ji littafin waɗansu kamar ana cewa la tahzan aka ce kada kai bakin ciki ba ana nufin kada kai ma wani bakin ciki ba kai masa bukulu a'a kada kai kai bakin ciki na damuwa da kunci na rai kada kai shine yace Allah ta hazani kada ki bakin ciki to amma idan mutum zai maganin bakin ciki to dole sai ya dauki matakai bayan addu'a sai ya ɗauki matakai kaga daga cikin matakan da Allah ya hore mata shine ya nuna mata aya ya nuna mata aya na farko dai karja ala rabbuki ta take sariya wannan ruwan da yake gudana tunda ta zo wajen bata ga ruwa ba sai ce mata ga ruwa Allah ya gudanar miki ga dabino wanda yake ya zo miki daga kututture wanda yake ke kasashe saboda haka wannan abin da yake zai faranta miki rai ne cewa kina cikin inayar Allah to don haka bishara tana daga cikin mafi alherin abin da zai tafi da bakin ciki shi yasa yayin da mutum yake bakin ciki wato ya rinka tunawa da ihsanin Allah shi yasa ɗaya daga cikin kalmomin da suke tafi da bakin ciki da damuwa shine Allahu Allahu Allahu Rabbi la ushriku bihi shay'a Allah Allah shine ubangiji na bana tarayyar komai da shi domin in kace Allah Allah shine ubangiji na wato wannan zai sa maka ka ji kan cewa kana ƙarƙashin kulawar Allah to wanda ku Allah ne yake kula shi to me kuma yake bukata me zai bashi bakin ciki to saboda haka wannan shine zai ba mutum bishara hop ya bashi albishir ya zamanto cewar ya samu kyakkyawan zato ya samu nishaɗin zuci domin wato nasara da faɗuwa, wato nasara da rashin nasara duk a zuciya take a zuciya ake yin ta a zuciya ake yakin sai ka ga mutum an ci galaba a kansa amma idan a zuciyarsa ba a ci galaba a kansa ba ba a ci galaba a kansa ba sai ka ga mutum ba a ci galaba a kansa ba amma idan a zuciyarsa ya sallama ya karaya an ci galaba a kansa ya rushe saboda haka zuciyar ya kamata shi yasa Allah ya ce waqar Allah ya ce mata harshen malaikar bir waqarri aina wato ki kwantar da hankalinki me ma'anar qarri aina asalin ma'anarsa shine ki sanyaya idanuwanki sanyin idanu shine wato abinda zai baka ɗamanina ka nutsu shine muke a Hausa muke cewa kwanciyar hankali wato ki kwantar da hankalinki fa to sai kuma batun abinda Allah ya ce ma in ta zo da shi wajen mutanenta in suka fuskance ta daga sun fuskance ta to a ta yi musu magana da ishara abinda sa aka ce da ishara aka fassara faƙuli nina zartulin rahmani sauman saboda ta ce falan ukallimal mai insiya ba zan yi ma wani mutum magana ba to saboda haka kage kenan da aka ce ta faɗa ba da baki ta faɗa ba da ta ce ba za ta yi makowa magana ba to ya ake ta faɗa ba za ta yi makowa magana ba da ishara ne sai ta yi musu ishara to wannan saboda su ibadar shuru tana daga cikin nau'i na ibada a wajensu amma mu ibadar shuru ba ibada bace. ce don haka idan mutum ya yi bakancan cewar ba zai yi magana ba wajibi ne ya karya wannan bakancan wajibi ne ya karya shi saboda ba ibada bace. kun tuna kissar abu isra'il wanda ibn abbas ya ruwaito a cikin bukhari wanda manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba sai ya ga wani mutum a cikin rana ya tsaya ya yi shiru, ya ki shiga inuwa yayi shiru ana magana da shi ya ki amsa ma kowa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kuma fa aka ce abu isra'il ne ya rasulullah ya yi bakance cewar ba zai shiga inuwa ba yana tsaye kuma ba zai zauna ba ko ba zai ma kowa magana ba kuma azumi zai ta yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku umarce shi yayi magana ya ku umarce shi ya zauna ya shiga inuwa yayi magana amma ya cika azumin kaga sai aka ce ya yi magana ya karya bakancan to wannan shine wajibi bakance idan mutum yayi irin wannan bakance bai halatta ya cika shi ba saboda mu baya cikin ibadar mu wannan hadisin ya nuna hanin annabi sallallahu alaihi wasallam gare shi amma su a wajen su yana daga cikin ibadar da suke yi azumin rashin magana azumin rashin magana waɗansu sai su ce in sun shiga itikafi haka za su yi gum ba magana ba za su yi magana ba ko sallama sai dai su yi ishara to wannan baya cikin shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma idan mutum ya yi irin wannan wato idan ya balle in ya balle to Allahul musta'an <laughs> na to sai mu tsaya anan insha Allah Allah ya kai mu gobe sai mu karasa kissar Allah madaukakin sarki ya haskaka zukatan mu da hasken alkur'ani Allah ya ba mu albarkacin waɗannan fiyayin bayi nasa rahamar da Allah ya yi musu Allah ya ba mu rabo a cikin wannan rahama Allah muna roƙonka da ka ba mu rabo a cikin rahamar da kai ma annabi Muhammad da kai da aiko manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم اشرح بكتابك صدورنا ويسر به أمورنا وفرج به همومنا واكشف به غمومنا واقض به ديوننا وارفع به ذكرنا ونور به قلوبنا ونور به قبورنا ونور به أسماعنا ونور به أبصارنا ونور به ألسنتنا واجعله نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا اللهم اجعلنا ممن يتلو كتابك حق تلاوته اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم وفقنا بقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وجعلنا من المقبولين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا ورضنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين